يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <clears throat> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne إلى na 240 a karatun المرأة mara da muke littafin ibn hajar al biyu babi na uku shine babin da ke magana a kan matsaloli da suka shafi riba kuma za mu ci gaba ne daga hadisi na uku insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani akan nau'ukan riba

الكتاب المبدع ومجلد مرشاد من أليه الشرون الوقت يجي أن الكتاب هو الأصل لغو فتشكلنا أثار الوقت هذه إن ربا الفضل ربا المبيئة ربا المبيئة في تجي ربا ما في ثمن فتشكل ورقة النفس بتحريم في تجي ربا وانا آية القرآن اللي سوف تدهر الجهة ومن تسير المدى لا ربا وتتكام إليك وتكون كأجزوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن العرب كانت تقول لدريب إذا حب الكريم ربا نسيئة فإن دي سائد الشرس ربا نسيئة ربا نسيئة وتو معنى الزهر شيني ربا تجين كريم saboda a zamanin da idan mutum ya karbi bashi lokacin biyan bashi ya yi sai a ce masa in ma an wuya wa in ma an tubiya daina ko dai ka biya bashi tun da lokacin da ya yi ka karbi bashi dama kuma an sanya lokaci idan lokacin ya yi to za a ce maka ka biya wannan bashi tun da lokacin biyan da ya yi wa in ma an ya daina yani tazida ko ko kai ƙari kai ƙarin kuɗi akan bashin da aka yi ma وهو الذي نفقه النبي صلى الله عليه وسلم kai ƙarin kuɗi sai a ƙara ma lokaci sai a jinkirta maka lokacin biya wannan jinkirin shi ake kira annabiya to wannan ita ce riba da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tarar da larabawa suna yi suna wato suna yin ta ta sashin mu'amala ita wannan riba ta shafi ainihin bashi karanci to haka yasa ake karanta riban kirki riba ne take kasancewa ta hanyar rance to amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aikin hajjin ban kwana ya yi hudu ba a ranar arba. kamar yadda kutubar ta zo a hadisin jabir wanda yana sahihu muslim babu hajjatin nabi sallallahu alaihi wa sallam hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallam yadda jabir ya ba da labari shine hadisin 147 mun yi magana akan wannan hadisi hadisin jabir yana da tsawo wato ya wuce a kitabul hajj جابر يعني بيان النبي الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرانا عرفاء wanda wannan hutuba ita ce hutuba ta karshe gare shi domin aikin hajji sa na karshe don haka yasa duk hutubar da annabi ya auna aikin hajji ana ɗaukar hutubar da muhimmanci a wannan hutubar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ala kullu riban mawdu'un manzo Allah yace ku sani kowace riba an sauke ta kowace riba wanda shi ke nuna cewa ba riba ɗaya ba ce kowace riba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a yau an sauƙi ta ta mata haram akwai riwaya da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ribar jahiliyya ce mawdu riba da aka santa a zamanin jahiliyya ta hanyar ba da rance a maka ƙarin kuɗi idan lokacin biya ya yi baka biya ba a maka ƙarin kuɗi a jigar ta maka lokacin biya wato ka ƙara kuɗi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta riba a wannan ba sai ya ce wa awwal riban abu na riba abbas ibn abdul muttalib manzon Allah yake kuma riba ta farko da zan sauke ta riba ta farko da zan haramta ita ce ribar ribar mu in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam wato sai danganta ribar makan saboda ainihin abbas ibn abdul muttalib yana wannan harka ta riba a lokacin sai manzo Allah ya ce riba ko ita ce na fara saukewa fa innahu mabudun kullu manzo Allah ya ce duka riba da Abbas babban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana mu'amala da ita manzo Allah ya ce ya haramta ta saboda ka sai ya fara daga gida saboda kowa ya gane babu son kai manzo Allah ya fara daga gida daga babban ya kira sunan babban shi a hudu ba ya ce ribar ta farko da nake saukewa ita ce ribar mu ribar abbas bin abdul mutalib da don haka nan wannan hudubar tana tabbatar mana kowace riba haram kuma ga shi take hudubar annabi sallallahu alaihi sallam ta karshe kalmar ala kullu riban mawdu'a kowace riba an sauke kada ya nuna cewa ba riba ɗaya kowace irin riba dan dai bayanin da ya zo cikin hadisin manzon Allah da wannan bai bakara mu littafi a kitabul qur'an na imam al-kafa a cikin na biyu shafi da zai samari da yake wa riba alladhi kanat al-arab ta'rifu wa taf'alu asalin riba wacce larabawa suka kai ribar da larabawa suke mu'amala da ita inna ma kana tarbar darahim والدنانير إلى أجل أباك رنشان كلي أسام لوكتي بزيادة الألام مقدار مسكك وربا إذا لوكتي بيا ياي بذاك بيا بيا sai a ƙara ja maka lokaci a tsora maka kuma tsari a kan wannan kudin da ake neko alama ya saka gwamnati saboda haka kaga ya nuna cewa riba ta zamanin jahiliya ta shafi ba su suka ne da shi yasa ake kiran da da tsira riba da ake wato ƙari da ake wa mutum akan bashi a masa jinkirin lokacin biya jinkirin shi ake nufi da albasiya wannan ribar ita ce ta zo a cikin alkur'ani gaba daya in ka duba alkur'ani za ka ga alkur'ani yana magana ne akan wannan ribar ita kadai riba wanda ta shafi ainihin bashi wannan ita ce riban da alƙur'ani ya haramta kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ƙara tabbatar da haramcin wannan riba din don haka ba alƙur'ani ne kaɗai ya haramta riba da ake samu ta hanyar rance ba hadisin manzo Allah shi ma ya haramta amma riba tuyur wato shine ribar jahiliya ribar kirbi wannan shine wanda alƙur'ani ya tabbatar da haramcin ba amma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da tazo sai ta kara haramta wannan riba din saboda haka yasa riba ta jahiliya riban nasiha an haramta wannan riban a cikin alqur'ani kuma an haramta shi a sunnar mai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin cewar annabi inna kullu riban mawdu' kowace riba an sauke ta daga yau wannan kalmar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ta ga hadisi wanda ya ƙara tabbatar da haramci riba da Allah mu da ke haramta shi a cikin alƙur'ani kuma manzon Allah ya ce wa zake lakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun qad Allahu annahu la riba manzon Allah haka yi ba a wannan hudubar tashi manzon Allah ya ce wa zake lakum ru'usu amwalikum daga yau wanda ya ba da ranci a dawo masa da kuɗinsa yadda ya bayar la tazlimuna wa la tuzlamun kar ku cuta kar a cuce kar ku yi cuta kar ku kara komi kan bashi da kuka bayar a kan rancen da kuka bayar kar ku yi ƙari shi kuma wanda kuka bashi rance ya dawo musu da kudu shi ne ma'anar ba ku yi cuta ba ba a cuce ba kalmar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta karshe maza Allah ya ce kafa Allahu annahu la riba Allah ya hukunta cewa babu riba daga yau kuma kwanaki ka dan aka samu allah ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam da ke ta riba babu ta inda musulmi zai halaka ta babu hanya wanda yana cikin fiskon tsira in ka duba fahimun tsira ba haka nan fiskon tsira ya shafi ɗari hudu da hamsin da hudu a littafin guda ya kuma mujtahid mujallar da shi shafi da cikin da shida ابن rushd yace fa amma riba bima takarrara fi dhimmati fa huwa sifan ita riba iri biyu sinfun kashi na farko malamai suna sun yi tibaki a kanta Ba ba ta haramun wacce ce wannan ribar da aka ce haramun ita ce ribar jahiliyyar ribar nasi'a ribar ana kiranta riba ta jahiliya a kiranta riba ta annasiya wato ta jinkirin lokacin biya shi ta ake kiranta ribar nasiya kuma ana kiranta ribar tuyur riba da ta shafi su suka wanda ya riba ɗin babu wani malami a tarihin musulunci da ya kaba cewa halal saboda alkur'ani ya haramta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haramta ittifaq وذلك أن الإنسان يصمت كل الزيادة وينظرون شما ابن الشهاد يتدعيكي أي متى من جاهلية سكن بعد باش سباد الانكي إذا سكن بعد الانكي أكثر لك الجنبية يسأل أي مرة قائد الدوكة أما أدورة مرة وأتواني كذي أكثر باش مدى أكثر عجل وليس في رباء جاهلية دوكو الذي فكر مرة ينزل رباء جاهلية في هذه الهيئة كل سبيل fakanin ya kununa amfirni a bidika wanda ke bin bashi zai ce maka lokacin biyan bashi ya yi saboda haka ko dai ka biya ko kuma a ƙara ma lokaci amma ba a dora maka wani ƙari kuma akan bashin da ake jin ka wani lokaci mutumin da ake jin shi bashin shi da kansa ne ma zai nemi haka zai ce a ƙara mar lokaci yana son a ƙara mishi lokaci misali da ya karɓi bashi zai biya a wata guda wata guda ya ci ta bai samu hali ba to da ka ce a ƙara masa lokaci shi kuma zai ƙara kuɗin an birni a bisa وهذا هو الذي أناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع wannan ita ce riba da annabi yake nufi a lokacin da ya gudu ba a hajjinsa na ban kwana لغه النبي صلى الله عليه وسلم في الاف وان ربا الجاهليه موقوف رباء تزامن الجاهليه التوحيد وضع الله الى من هو ذلك ان ذاك بعد باش كالحال واما الربا في البيت اما اذا انت داوي فتساجد من النبي يمكن ربا تفرقه يتسجي ربا النبيئه يتسجي ربا القران يا حرمت هذا سنه رضا الله صلى الله عليه وسلم amma riba ta biyu ita ce riba al-fadli fa inna ulama ajma'u ala annahu al-fadl yani al-bi'a wa al-tafadul wato ita ce ake kira riba ta al-fadli riba da take samu ta musanye ka ba da wani abu a ba ka wani sai a samu ƙari wannan riba ita ce ake kira riban fadli riba da take zuwa ta samu fifiko ta hanyar musanye to ولا wannan ribar ne النبي صلى الله عليه وآله وسلم wa alihi wa sallam وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وما اكره حديثي لك ابو سعيد الخدري والله تعالى يتسدريه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال أبو سعيد الخدري يأتي من ظن أن لا تبيع الذهب بالذهب كذا كويت نجم ديناري تكرز ديناري إلا نجم بمجم في ليلة وليلة كذا كويت نجم ديناري تكرز ديناري هذا كم سنين فبعد الديناري أبعد الديناري إذا حكى في فارو بعض الأشياء ثم ظن أن يأتي أما كائدر فزمنتم مثلا بمثله تي تي وليلة wala ku shibku yanzu Allah ce kada ku yi kayan la ku shi ne la ku shibku la ku shibku ba'daha ala ba'd kar ku fifi da wani sashin dinari akan wani sashin dinari kar ku fifi ta wajen musanyi ko da darajar ba ɗaya ba ce saboda ka yi kafa da shirin wannan hadisi al-imamu ya ce malamai suna cewa ya tanawalu jami'a anwa'i zahabi wal warqi wanda ya shafi dukkan nau'in zinari da azurfa saboda gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tabi'u warika bil warik kada ku yi cinikin azurfa ku karbi wani azurfa ana kiran al da alwari warik suna yanzu azurfa ana kiran da al ana kiran da kuma al kada ku yi cinikin azurfa ku karbi azurfa illa mislan bi misli sai dai ne wa ne kaga mu san yake kana da wani azurfa ga wani nau'in azurfa mai kyau wanda ya nuna ka da ka ce kana so a baka wani a karbi wannan kuma zan Allah ya ce na'am za a yi amma kuma babu jiki sai dai ka bayar ka ba ba ka yi a nan malamai suka ce ya shafi kowane irin zinari kuma kowane irin azurfa min jayyidin waradi misali mutum yana da sabon zinari wani yana da tsohon dinari mai sabo ya bayar mai tsoho ya karba to za ka ce eh za a yi masa jiko manzo Allah yake la su dinari shine ma'anar la tushifku ba'daha ala ba'd kada ku fifita tashin dinari akan tashi ko da wannan sabo ne wancan tsoho ne wa fahimin wa makturi ko da wannan ingantacce ne wancan kuma an gurɓata shi saboda akan samu dinari wato tsantsa wanda ba a gurbata shi ba kan samu kuma wanda an mai turbi wa kulikin wa tibrin ko wannan zinari an riga wato an tsera shi ya zama abin kwalliya ya zama zobe ko an sashi ya zama tarka wancan zinarin ba yana ainihin dutsensa ko da ta haka ne wa gairi zalika sawa'un alkhalis wal makhluq bi gairi da wanda ya zama to tsarkakakken sinari da wanda aka garwaya shi da wani nau'in dutse babu bambanci wa hadha kulluhu mujma'un alayhi al-imam an-nawawi yace wannan bayani gaba daya duk malaman sunna sun yi ittifaqi akan saboda haka mutum ba zai dauki zinarin sa dan dubai yana bukatar dan madina yace saboda haka sai a ce to sai kai karin kuɗi haram ne wannan shi ne riba in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam. wato shi manzo Allah ya aje zinari a duniya a ko ina yake darajar ta guda ne da wanda yake da yakin karar da wane da duk ɗaya ne ba daidai bane a samu fifiko manzo Allah sai da ya maimaita wannan kalma a hadisin nan kaga da ya magana akan zinari yace wala tushiku ba'daha ala ba'd da ya kawo magana azurfa ba yace wala tushiku ba'daha ala ba'd kada ku fifita sashen azurfa kan wani sashen azurfa kar ku fifita wani sashen zinari a kan wani sashen zinari wannan shi yasa ake kiran shi yasa ake kiran wannan riban da cewa riban fadli riba na samun fifiko saboda za ka ba da wani abu a baka wani abu sai a samu fifiko shi sa ake kiran shi riban fadli ka rubi shafi rance ba ba ta rance ba wancan riban riba ne da ya shafi rance ka ba da an baka Eh, bashin kuɗi lokaci ya yi a ƙara ma lokaci ta ƙara wanda shi ne ake nufi da ribar lafiya amma wannan riba ta shafi fifiko ta wajen musayi da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tabi'u minha qa'iban bi naqid kuma kada ku yi cinikin wani abu daga cikin wato da halartacce sannan kuma da wanda ba shi nan shine algari shine fakakke kada ku yi cinikin kada a yi musanyen halattacce da fakakke shine kamar ka kawo dinarin ka ga wannan zinari ina bukatar naka sai sai to kawo amma kai sai zuwa gobe ka zo ka karba ta sai dai fitar da shi a yanzu ya ba ka hannu da hannu ibn hajar yake bin alai hadisin al-imam bukhari da muslim sun ittifaqin riwayarsa الإمام النووي أنا شرح نساء وتو أشرح فقيه مسلم أجبت نسيت شاهد نقومة المراد بالناجد الحاضر وبالغائب المؤجل النبي يقول ولا تجيء منها غائبا بمعنى حاضرا بناجد معجل هذا أقام وني دينار أمساو وني دينار أن تنكر تكاوه shi ne naji mu'ajjal yace wa kada a kula al ulama ta ala tahrim bai'i dhahab bi dhahab aw bil fidda mu'ajjal nan ma malaman suna sun yi ittifaki saboda wannan hadisi malaman suna sun yi a kan cewa haramun ne a ba da zinari a karbi zinari ko a ba da azurfa a karbi azurfa amma da zama zinarin da aka bayar yana hannu ɗayan sa babu shi an jinkirta lokacin da za a kawo shi haram kuma ba shi kadai ba wa kadalika kullu shay'in ishtaraka fi illati riba duk wani abin da ya samu illar haramcin riba daga bakin bazon Allah shi ma haramun ne ayi yi musanyansa ka kawo naka alhali wanda za a baka din ba a riga a kawo shi saboda ka dole ne in za a yi canji ya zama to gashi kai ma ka ba da naka a karfa a lokacin. ne Amma idan ba أما إذا باع الدينار بالدينار كلاهما في الذمة ثم أخرج كل واحد الدينار misali a nan shine mutum ya kawo dinari yana bukatar wani dinari ya zamanto shi wanda zai bayar ya bayar din shi kuma wanda zai karba suna tsaye-tsaye kamar a shago wanda zai karba ba aka man ahbara lahu dinaran min baiti sai tura wani ce kai je ka ɗauko min dinarin nan a gida wannan bai tashi ba amma ya riga ya karɓi na shi tunda ba a riga an rabu daga majalisin ba al'imamu nawawi ce wannan ba laifi ba fa ya jibu dula ke lafi wannan babu laifi don haka yasa mutumin da ke ganin wai canjin kuɗi dole ya zama hannu da hannu kuskure abinda ake nufi kar a rabu ba tare da kowa ya karɓi na shi idan ka zo karɓar canji ka ba da kuɗi sai tana yiwa mai baka canjin ya karbi kudin ya ajiye tukuna amma zai baka tashi a wurin ba abinda ake la'akari da shi shine barin wannan majalisi har a rabu daga wannan majalisi ba tare da kowa ya karbi na shi لأن sharfa Allah ya tafarraka bila qabdin shine kada a samu dole ba tare da kowa ya na shi ko ka fasala shi sa mu zama Allah ke cewa la tabi'u shay'an ga'iban minhu na najis illa yadan biyar yad da wata riwaya wanda ta zo a sahihul bukari tana babu bai fitbatu bil fitba yana kuma sahihu muslim babu riba to hadisi abu sa'id al-khudri din nan abin ya sa ibn hajar ya fara kawo shi saboda shine hadisi da ya taho da riwayoyi da yawa shine hadisin da ya taho da riwayoyi daban-daban daga Abu Sa'id al-Khudri ya da riwayar wani sahabi wanda ya bada labari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> misali a sahih Muslim al-Imam Muslim ya jera riwayoyi Abu Sa'id al-Khudri akwai riwayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل sawa'an bi sawa'i kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri wato dai riwaya ce aka samu bambancin kalmomi wanda Allah yake kada ku yi cinikin zinari ku karbi zinari ko azurfa a karba azurfa face ya zama to nauyi da nauyi ya zama nauyin wannan yana daidai da nauyin wannan ya kasance kamar wannan yana daidai da kamar wancan ya kasance sawa'an bi sawa'in daidai wa daida in ji bahaushe daidai wa daida kar a kan bambanci sannan akwai wata riwaya kuma har yanzu ta abu sa'in kudiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملك بالملك مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع الآخر والمؤذي فيه سواء وأن شما حديث أبو سعيد الخدري وأن رواية da aka samu wanda ya kawo wannan kalmar daga annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai riwaya kuma Abu Sa'id Khudri da yake kunna nurbaqu wato lokacin da aka tafi yakin Khaybar lokacin da aka je yakin Khaybar a shekara ta bakwai watan safa a farkon shekara ta bakwai aka yakin khaibar Allah ya bada nasara ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da sahabbai sun tafi da mutane mayaka kamar dubu da ɗari takwas bayan an gama yakin aka tara ganima sai ake rabawa abu sa'idin kudiri ya ba da labari التي كنا نعطاه وكان هذا العطاء يعني مما كان يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم مما أعطى الله عليهم من خيبر من تمر الجمع أمسى مدفين ميوى لوكت إن أتياك خيبر ينكي يفداوى أقول دبينا إذا من تو أنقروا da nau'ukan da binai da yawa shi ake dabino aka samu amma dabinon an hautsuna shi daga nau'uka daban-daban to bayan an rarraba ganima sai abu zarin kudiri ya ce wa kunna da je usa an yi difa'i saboda ka idan mutum yana son irin wannan dabinon da ya zama to akwai nau'ukan dabinai da yawa da aka garwaya sai ya ba da sa'i biyu na irin dabinonsa mu kuma sai mu ba shi sa'i daya ya ba da sa'i ya ba da sa'i biyu na irin dabinarsa in yana son irin wannan sa'i guda ɗin manzon Allah ya samu labari sai manzon Allah ya ce za fa aini bi sa'i ba daidai bane a ba da sa'i biyu a karɓi sa'i ɗaya wala dirhamaini bi dirhamin kamar yadda ba daidai bane ka ba da sallar azurfa biyu a baka daya hadisin yana sahih bukhari yana babu bayyana kalam da eh, filfi min al-kamal akwai riwaya ta al-imam muslim yana babu farfi da kuma babu baitin sahabi bil warqi naqdan abu sa'id al khudri yace kunna nurzabu tamrul jam'i ala hadi rasulillah a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka yakin khaybar aka mana rabon ganima ya zama mun samu dabilai wanda ke a garwaye da nau'ukan dabino mai yawa da irin wannan dabinon jama'a na son shi saboda ya tafi da turkin nau'ukan dabinai da yawa fa kunna nabi'u fa'ain bi fa'il sai muna sayar da wannan da dabinai da muka samu a ganima za mu ba da fa'i guda a ba mu fa'i biyu na wani irin dabino fa balaga zalika rasulullah sai labari ya ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya ce la ta ai tamrin bisari wala ta ai din batun bisari wala dirhama bi dirhamai ba daidai ba ne ka ba da sa'i biyu na dabino a baka sa'i ɗaya na wani dabino ko ka ba da sa'i biyu na wani nau'in alkama a baka sa'i biyu na nau'in alkama ko ka ba da sule biyu na azurfa a baka sule guda na azurfa kasancewar wato nau'ukan su daban-daban tunda jinsi ɗaya ne to a nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama to ya kirga abubuwan da riba aka haranta ta wanda ya zo duka a hadisin Abu Sa'id al-Khudri ko da ke zamu karanta cikin hadisai da suke gaba bisa ga wannan yasa malamai suka ce iyakar abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana wanda riba ke shigar su kenan a waɗannan hadisai da aka samu wanda ya zo cikin bayanin al-Imam an-Nawawi yana cikin na goma sha shafi na takwas نص النبي في هذه الأحاديث على تحريم الربا وأن حديثي زام كرنتا sun tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta riba riba al riba ta tashin fifiko a wajen musanyi amma musanyen nan ya shafi abubuwa guda da ne kawai fi fiskati ashiyayi inda za ka kare hadisan annabi meye da meye manzon Allah ya ayyana ya ce riba tana shiga saboda haka ba za a yi musanya ba a samu ƙari haramun shi za ka samu abubuwa guda shida al-zahab al-fidda al-burru al-sha'ir al-tamru al-mil abubuwa guda shida zinari da azurfa da al-burru wanda nau'in alkama wanda shi ake kira al-burru saboda alkama yana da suna da yawa akan kira shi al-burru akan kira shi alhinfatu akan kira shi alkamhu duk sunaye ne na alkama sannan ashair wanda shi ma jinsin yana kama da alkama amma ba alkama din bai wanda shi ne da turanci ake kiransa bali wancan kuma ana kiransa wi wanda shi ne ainihin alkama eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana guda biyu dinnan da albur da ashair daga nau'ukan abinci yace da dabino sannan na shidan su shine gishiri Dinari azurfa alburru ash-sha'ir dabino gishiri guda shida su kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana cikin hadisi to saboda haka sai ahlul zahir suka ce la riba fi gairi hadhihi sitta babu riba sai waɗannan abubuwa guda shida kawai iyakansu ne riba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam su ne kadai ya kira ya ayyana tunda manzon Allah ya kira su ya ayyana abu shida din nan to riba ba ta shigan wani abu illa su bina'an ala aslin fi nafiyil qiyas saboda ahlu zahir ba su aiki da qiyas qiyas shine a kwatanta wani abu da hukuncin wani to a masabata al-imam dawud wanda shi ne ita ce masabar zahiriya ba a aiki da qiyas saboda haka dole a tsaya ga ainihin abin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kawai tunda manzon Allah ya kira Zinari, da azurfa da alburu da asha'ir da dabino da gishiri to iyakar abin da annabi ya ayyana su ne kadai ribar fadli take shiga al-imam ya ce yace to wa qala jami'ul ulama siwahu in banda wannan mazhaba dukkan malaman sunna kaf a tarihi sun ce la yahtasu bi tilka riba ba ta tsaya da abubuwa guda shida din nan ba bal ya ta'adda ila ma fi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana jinsi ne kamar annabi ya bayyana sikeli da za ka gane abin da riba ke hawan ba wai mazan Allah ya kirga ba ne saboda abincin duniya yana da yawa abincin da jama'a suke ci a duniya yana da yawa inda za a takaita ga iya abin da annabi ya faɗa ne haka kenan mu nan riba ba za ta shiga gare mu tunda manzon Allah bai kira shinkafa ba bai kira masara ba bai kira dawa ba bai kira dauro ba maiwa da sauran sun manzon Allah bai kira ba sai a ce to mutanen Afirka ba guri ba kun kaga riba ta tsaya ga Larabawa kenan nan su suke cin asha'ir sha'ir din ma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a zamanin yanzu abinci ya zama shinkafa to kaga kenan riba ta faɗi warwar in banda ta gishiri daidai da dino malaman suna suka ce ba wai iyakar guda shida din nan su ne kaɗai riba ke hawan su ba la bal ya ta'adda ila ma fi ma'ana wa huwa ma yusharikuha fi illa sai ayi la'akari da abubuwa guda shida din nan da annabi ya faɗa ya kirga su me ya dalilin da ya sa mazan Allah ya kirga su me ce ce illar da take tare da su wanda riba ke hawa idan an gano illar to wannan illa tana hawa duk abin da ya yi kama da waɗannan abubuwa guda shida ta inda aka samu sabani wajen malaman fiƙi wato shine asalin illa din yani ikhtalafu fil illa a allati hiya sababu tahrim riba bil sidda wannan shi ne inda aka samu sabani amma hakika malaman suna sun tabbatar da mafi yawa sun tabbatar da cewa ba iyakar na abubuwa guda shida ne daga a ba sai dai me ce illar da za a yi la'akari da ita a gane abin da riba ke hawansa da abin da riba baya hawansa al-imam an-nawawi yace wa ajma'u ala annahu la yajuzu bay'u ribawi bi jinsihi wa ahaduhuma mu'ajjal wa ala annahu la yajuzu tafadulu idza bi'a bi jinsihi halan kamar yadda aka ce idan za ka ba da dinari ka karbi dinari to kar a samu fifiko dinari ya zama daidai to sannan kuma kar a samu jinkiri saboda ka dole ne a yi a bayar a karɓa a lokaci guda domin in ka dubi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka sai bayani wa ala annahu la yajuzu tafarruqu qabla taqabud wato Allah ya hana a rabu kafin a karɓa ga zinari na sai gobe in zo in karɓi naka haram sai dai ya zama hannu da hannu shine yadan biyar إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة wannan duma da suna sun yi tufaki a kansa saboda haka idan ka dawo ga ainihin illar da ake la'akari da ita waɗannan abubuwa guda shida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga dinari azurfa alburu al-sha'ir al me ya illa in ka gano illan illar nan tana hawa duk abin da ke kama da waɗannan shida ne wanda wannan shi ne mafi dacewa ga mutumi ya nisanci haram da duk abin da ya yi kama da haram maimakon ka ce eh, an ce zinari da azurfa to shi kenan iyaka inda rufe ke shiga sai a duru ne ne illar da take tare da zinari da azurfa ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallal na 29 shafin 441 yace at-ta'limu bi zamaniyya ta'limu bi waqtin munafiq idan kai la'akari da annabi sallallahu alaihi ya ce zinari da azurfa na hawan meye illar da take tare da zinari da azurfa ibn taymiya ce kuɗi ne Ya ce to la'akari da cewa zinari da azurfa kuɗi ne فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال wanda dinari da azurfa su ne ma'aunin mu'amala na a tsakanin mutane zamanin da ana ciniki da zinari ana ciniki da azurfa sai sai to idan ko haka ne ya tawakkal biha ila ma'rifati maqadir al-amwal wanda da zinari ake gane kimar dukiya misali gidanka zai kai nawa sai a ce zai kai sunan zinari kaza a zamanin da kaga kenan zinari ya zama shine ma'aunin gane kimar kaddarori a zamanin da azurfa ya zama shine ma'aunin gane kimar kaddarorin sayarwa wala ya al intifa bi bi'ainiha ba wai ainihin zinarin kadai ake nema ba la zinarin ya zama to shine ainihin kudin fa idza tarat al qulub yace to idan a yanzu kudi ya maye gurbin zinari fara fiha al-ma'na wancan ma'anar da take tare da zinari da azurfa ta dawo kan kudade da muke mu'amala kuma wannan gaskiya ce fala yuba'u thamanun thamanun ila ajal saboda ka bisa ga wannan ka'ida kudinka da kake amfani da shi a Najeriya da wanda ke amfani da shi a London da wanda ke Amurka da wanda ke Saudiya ko gabacin duniya kudin da ake mu'amala da shi din nan ya maye gurbin abin da manzon Allah ya faɗa na dinari da azurfa saboda dama su ne kuɗi da ake mu'amala su a wancan lokaci fala yubaqu samanun bi samanin ila ajal saboda ka idan kuɗi ne za ka yi cinikin sa ba daidai bane a samu jinkiri dole ne ya zama ta bayar an ba wanda wanda shine kuskure da ake samu ta sashin eh, mu'amalar mu a yau akwai mutanen da za su sayi tsohon kuɗi su kai banki a ba su sabbin kuɗi su za su sayi kuɗinka su kare farashinka su je su sayar da wannan kuɗin su samu riba a kai kuɗin ƙasa guda ce saboda ka riba ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta naira goma naira goma ce da sabuwa da tsohuwa a sunnar manzon Allah naira dubu naira dubu ne da sabo da tsoho daidai duk da zaran ka tsora kwabo guda to ka ce riba shi ne abinda ibn taymiya ya faɗa yake fala yubaqu sabanun bi samanin ila ajali sannan kuma ta wajen hatta ta wajen canji din dole ne ya zama so kafin ku rabu an ba don ka'ida da manzon Allah ya faɗa kenan ne ma'anar abin da ya zo cikin hadisi na muka karanta la tabi'u min gaiban binaji kada a samu an bayar da fakakke an karbi halattacce ya zama dukkan kuɗin suna nan ga kuɗi ina son canji ga shi nima na ba ka to an rabu lafiya to wannan ne a da shi ma ibn qayyim biya ya faɗa a littafin ilamun muwaqqi'in yana da dari da biyar 105 yace amma darajin na ne sulan zinari da sulan azurfa فقال طائفة القلة فيهما كونه موجودين وهذا مذهب أحمد في الروايتين عنه ومذهب أبو أبي حنيفة وطائفة كانت القلة فيها فيهما الثمانية ولو أن فينكر الإمام مالك دا الإمام الشافعي دا الإمام أحمد في الرواية الأخرى عنه ما في يوم ما لمن سنة سنتي abin da ya sa annabi ya haramta wato musanyen zinari da da zinari ko azurfa da azurfa saboda zinari kudi ne azurfa ma kudi ne illar da ake la'akari da ita kudi ne wannan ita ce fahimtar alimamu malik don haka duk inda aka samu wani kudi ko da ba zinari ba ne ba azurfa ba ne riba ta hau kansa fahimtar alimamu malik kenan sai kai mamaki mutumin da zai gaya ma mazhabar malikiya ga yadda take amma kuma ga abin da alimamu malik yake faɗi riba tana shiga duk wani kuɗi da ke duniyar nan saboda ya hau kan gurbin dinari da azurfa wannan ita ce fahimtar alimamu mali. kamar yadda ibn kairi da ziya yake faɗa a littafin ilamin muwaƙiyin ya ce wa haza huwa fahim wa haza huwa fahihu balis fawa ya ce wannan ita ce fahimta mafi inganci kuma ita ce fahimtar da take daidai in je ibn kairi da ziya waɗannan malamai suke bin fahimtar masana magabata su tace su gaya mana gaskiya kuma tsawon shekara fiye da ɗari biyar ba ga su ba har yau wallahi duk inda mutum zai karatu sai ya bar fahimtar ibn taimiyya da ibn qayyim al duk inda zai kai ga cin sabon su ba a cewa ba su kuskure amma sukan tantance abu idan akwai kuskure za su yi wannan fa ya kamata a duba amma duk inda wani malami ya taho mai bincike zai tabbatar da abin da masana magabata suka tsaya a kai malaman sunna akan cewa wanda shi ne gaskiya saboda shekara dubu da ɗari wanda ga ya nuna cewar ba daidai ba ne ka yarda a ce ma wai riba ba ta hawa kan kuɗin wata ƙasa wannan ba ƙaramin ɓata ba ce ba ƙaramin ɓata ba ce da kauce ma sunnar manzon Allah Allah ta kare mu saboda haka don la'akari da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum ya guji haramun da abin da ke ma kama da haramun idan mutum ya dubi yadda riba take da hadari dole ya nisance ta Allah ya samu iya ibn qayyim yace fa inna darahim wa dananir asmamun mabi'at saboda sunan nan azurfa da sunan nan dinari su ne kudade na kaddarorin sayarwa a zamanin da والثمن هو المئيار الذي يعرف تكوين الأموال wanda kuɗi dama ana ɗaukar a matsayin wato shi ne abin da ake ma'auni da ake gane kimar dukiya fa ba an yakuna mahdudan mabruta la yartafi wa la yantafi saboda ka ba daidai ba ne a samu fifiko a kanka wato hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na hana samun fifiko shine controlling kuɗi na ƙasa wannan hikima ce wanda take dauke da ilimi mai zurfin gaske idan aka ce yau kudin mudin da muke ciniki da shi a Najeriya shi kansa kudin ya zama kaddara domin idan mutum zai dauki tsohon kudi ya sayar ya samu riba kaga kudin shi kansa ya zama kaddara tunda za a iya samun fifiko kan kudin to karshen tattalin arzikin wannan kasan zai lalace shine manzon Allah ya dakatar ya hana a samu fifiko in dai ta sashin kuɗi ne tunda kuɗi ya zama shine ma'auni wato na gane kimar kaddarorin kasuwanci wannan haka za ta samu fahimtar masana magabata har zuwa na yanzu wanda shine abin da bin baz yake faɗa a cikin majmu'u fatawa ko maqalati مجلد 19 شافين بريدة 58 يقول العملة الورقية العملة الورقية منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض sulallan zinari da sulallan azurfa a zamanin da a yanzu ba kudin da kake amfani da shi wannan kudin ya hau kan ya hau gurbin saboda haka ba daidai bane a samu fifiko ta sashen cinikin wani kudi da wani wa fi bai da ba'd wa fi ya zo cikin fatawa latina مجلد نقول مشاء وكشاف ودليل في السنة تكبر على الأشياء التي يحرم فيها الربا أبو وان لأك حرم الربا أكي أحاديث من الله بلا شدد الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملك دينار أزرفة البر الشعير دبين بجري وما شارك هذه الأصناف الستة في إلة الربا تدق بندا يي تاريا da أن abubuwa guda shida ta to shi ma riba ka hau kanka wa hiya sinnaka dai idan aka dubi dinari da azurfa me take illa da ke tare da su a samaniya dinari da azurfa kudi ne saboda haka duk wani kuɗi ya shafi wannan hukunci da aka yi ma'azurfa da dinari wa fi baqiyatil idan ka dubi sauran fa tunda abubuwa guda shida ne da dinari da azurfa me take illar da ta sa annabi ya haramta a samu fifiko ta wajen mu musanye saboda zinari da azurfa kudade ne saboda haka duk wani kuɗi shi ma ya ɗauki wannan hukunci to sai mu dawo ga sauran albur ash-sha'ir at-tamr idan aka ce albur da ash-sha'ir kamar alkama wannan hadi da dabino suna da illa guda illa guda ita ce dukkan su abinci ne zamanin da mutane suna dogara da alkama suna rayuwa da ita to tun da abinci ne ashe kowane abinci wannan illa ta hau kansa saboda haka masara dawa shinkafa maiwa duka tunda abinci ne shi ma hukunci ya hau kansa to amma da alkama da dabino ai ana auna su ne saboda haka an samu illar da ake ganewa idan ya zama abinci ne kuma abincin nan ana auna shi da mudu to riba tana hawa kansa saboda ka kaga ko da dai annabi bai kirga masara da dawa a ciki ba amma ai masara ana riko ta a matsayin abinci dawa aka rike ta a matsayin abinci <clears throat> saboda haka dawa ana auna ta masara ma ana auna ta alkama yanda ake auna ta haka ita ma shinkafa ake auna ta yanda ake rayuwa da alkama haka na ana rayuwa da shinkafa da masara da dawa da sauransu saboda ka kaga illa guda ta hada su saboda ka duk abin da yake da illa guda da alkama da alburru da kuma dabino saboda larabawa na rayuwa da dabino kaga dukkan su ana aunawa ne da mudu hatta dabino eh, don haka anan sai malamai suka ce illa da ta ya ka hada su ita ce alkailu ma kurumiyya ama fahim idan ya zama abinci ne <clears throat> wannan abincin kuma auna shi ake da mudu to riba na hawa kanta wannan shine ne fahim min aqwalil ulama <clears throat> abin da ya inganta ta fahimtar malaman sunna don haka nan saura guda daya wanne ne gishiri gishiri shi ma abinci ne amma ba a auna shi ne ake gwada nauyinsa saboda haka abinci da ya zama ba a auna shi amma ana gwada nauyinsa shi ma riba tana hawa kanka don haka za ka gane illar abubuwa guda uku ne duk abin da ya zama kuɗi ne kuɗi ne wanda ake mu'amala da shi riba na shigarsa na biyu duk abin da ya zama abinci ne ana auna shi riba tana hawa kansa na uku duk abin da ya zama abinci ne ana gwada nauyinsa riba tana hawa kansa wanda shi da abin da ya fi inganta wanda ya duba an ka dubi tawdihul ahkam Sheikh Abdullah al Bassam haka ya faɗa yana mujallar shafin 30 haka na Ibn Uthaymeen a littafin Al-Sharh al-Mumti mujallar na takwas shafin tara ya shafi haka don haka abin da bai shafe su ba abinda baya cikin waɗannan siffofi illoli guda uku da aka bayyana to wuri ba ta hawa kansa ya zo cikin fasawar latina mujallar na goma shafin dari biyu da saba'in da bakwai mazhabu jumhurin ulama fahimtar akasarin malama suna ita ce anna mata kai da fi duk abin da ya zama ba a iya auna shi wala wazna kuma ba a iya gwada nauyinsa to riba ba ta cikin to yanzu ne ne kenan kamar mutumin da ke sai da yalle kayan sawa wanda ke sai da atamfa atamfa ba a ba a auna atamfa da hudu ko sannan ba a gwada nauyin atamfa ba a yi sai dai kirgawa ko to duk abin da kirga shi ake babu riba ce da tana iya daukan eh, shadda ka bayar ka ce ina son wagan bari ya ce to sai kamun ciko saboda ba riba ba ta shiga cikinsa halal ne mota ba a gwada nauyinta kuma ba a auna ta da mutu ko ana yi to za ka kana iya ba da mota ka karɓi mota a yi kakara riba ba ta shiga cikinsa wato abin da ya zama kirga shi ake ba auna shi ake ba ba gwada nauyinsa ake ba to malamai sun ce babu laifi dan an samu fifiko ta wajen musanyi ka ba da tsohuwar mota da sabuwar mota ce sai ka ba da shi har ma a ce to sai bayan wata biyu zan ba da shi babu laifi wanda duk bai shafi a kanka ba amma da a ce akwai illa ɗayan ukun nan tare da abin da aka yi cinikin to wannan abin da ba ta shiga cikinsa wato idan ka fahimci wannan ka'ida za ka gane menene riba ke shiga a fahimtar akasarin suna ga malaman sunna da kuma abin da riba ba ta shiga cikinsa amma idan kuɗi ne babu shakka kuɗi riba na shigarsa me yasa saboda azhabu wal fidda azhabu wal fidda illa da take tare da su annaqatain wato shine as-samaniya idan aka ce dinari eh, da azurfa ana amfani da su a matsayin kuɗi da haka kowane kuɗi riba na shiga cikinsa illa dai abinda malaman suka ce kuɗi a ƙasarku ku shine kuɗi a wata kasa ba kuɗi ba ne saboda haka dan mutum zai harka ta cinikayyar eh, canjin kudaden ƙasashe wannan babu da shi, amma ka'idar nan ma kada a samu jinkiri wajen biya saboda shine abinda da manzon Allah ya faɗa ya kuni yadan biyali wanda ta nan ne inda haramci yake shigowa yake shigowa ga waɗanda suke mu'amala na harkar canjin kuɗaɗe amma idan aka kawo dala kana iya sayanta ka ƙara wani kuɗi ka ba da naira saboda dalar ba kuɗin ƙasar nan ba ce amma idan da a ce kuɗin ƙasar nan ce ba hali a samu fifiko domin ƙasa guda ce ita kuwa dala a nan ba kuɗin ƙasar nan ba ce don haka ta zama ƙadara amma tun da kuɗi ne ita kanta ba dai kuɗin ƙasar nan ba ta wajen musanyan har a samu jigiri dole ya zama ko hannu da hannu za ka ga yan canji wani zai turo kudinsa a ce to sai bayan wata guda za a baka naira haramu ne babu jinkiri abinda mamman Allah ya ce yadan biyade dole ya zama to hannu da hannu ko da dai an samu halalcin a samu ƙari ta wajen fifiko tun da ba kudin ƙasa ɗaya ba ne amma idan da kudin ƙasa ɗaya ne fa to riba ce tsantsa don haka haramun ne a samu fifiko اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله كما ذكرنا ذكرت حديثين وعن عبادة بن الصامت كما أقول عبادة عبادة بن الصامت رضي الله عنه الله يقال عبادة شيء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد بن الصامت يتي مزاع الله ياتي الذهب بالذهب أباد الدينار أكرد الدينار والفضة بالفضة ثم أباد أزرفاء أكرد أزرفاء والبر بالبر أباد هدين الكما أكرد ولا هدين الكما والشعير بالشعير أباد هدين شعير أكرد ولا هدين شعير ودوانا inda malamai suka samu sabani ga wani misali imam malik inda mun yi magana a kansa a baya ya zo cikin anwarul buru na imam karafi yana jirgin na kushafin da al-imam malik yace inna al-kamha wa shari'a jinsun wahid shi a wajen al-imam malik abubuwan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga al-burr da al shair jinsi ɗaya ne fahimta fahimtar imam malik saboda dukkan su nau'uka ne na alkama in ka in ka gansu zaka dauka ma abu guda ne alhali ba dai bane ko da daga ainihin yanda ake noman su ma ba dai bane da yanda suke yin suke fitar da 'ya'ya ba dai bane da yanda ma mutane suke amfani da su ba dai bane amma suna da kamanni kamar misali alkama ne da shinkafa ai kaga duk ciyawa ce za ka ɗauka kamar abu ɗaya ne shiku a sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai ne amma al malik shi yana ɗaukar su a matsayin jinsi guda ne da alburu da ash saboda duk suna da kamanni nau'uka ne na alkama yana daga wato abincin da an fi nomansa kasashen gabacin duniya banda nan afirka haka nan al-imam al-qurtubi ya fada yana sharhin wannan hadisin littafin al-muslim lima ashkala min qurtubi kitab muslim a juz'i na hudu shafin da da saba'in biyu kuma ba wai al-imam malik kadai ba ne hatta sayyid da umar bin al-khattab shi ma fahimtarsa yana kan cewa duk jinsin alkama abu guda ne wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a sha'ir bi sha'ir taukidan ba wai dan ya nuna wani nau'i ba ne wato ya karfafa ne kamar yake alkama da alkama to hatta nau'in sha'ir na alkama kamar wato karfafawa akan alkamar annabi yayi ba wai ya faɗi wani jinsi daban bane shine fahimtar al-Imam Malik fahimtar Sayyidina Umar bin Khattab da Sayyid ibn Musayyib wanda suna cikin magabata manyan malamai wa gairi imamin al-Salaf mutamassikin na bi taqarubihima fil manbat wal mahfaz saboda suna da kamanni ta wajen nomansu da kuma girbin suna da kamanni annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa tamru bi tamri abada dabino a karbi dabino wal milhu bil milhi abada gishiri a karbi wani jinsin wani nau'in gishiri kai yanzu ne zaka dauka gishiri iri daya ne a zamanin da ba ɗaya ba za ga iri iri manzo Allah sai ya ce to waɗannan abubuwan da ya kirga mislan bi mislin sawa'an bi sawa'i ya zamanto kama da kama daidai wa daida kama da kama daidai wa daida shi ta alimawu malik yake alburru bil da ash'ir bi sha'ir abu ɗaya ne kamar yadda annabi yake mislan bi mislin sawa'an bi sawa'in abu ɗaya ne ba wai annabi ya bambanta idan aka ce mislin ana nufin ya bambanta da bi abu guda ne taukidi ne wata annabi ya karfafa ne akwai ma riwaya da yake cewa wannan bi wannan mislan bi mislin sawa'an bi sawa'i kaga duk taukidi ne annabi yana karfafawa yani aljamu bain hadhihi al-alfaz tawkidan wa mubalaga fil iban saboda annabi ya tsananta bayani ta inda jama'a za su gane abin da yake shiga cikin sa karka dauka akwai babban tsakanin mislan bi mislin sawa'an bi sawa'i abu guda ne wato annabi ya faɗa ne don karfafawa wato ma'anarsa kama da kama daidai wa daida yana nufin kada a samu fifiko ya zama kaman wannan kaman wancan daidai wa daida kar a samu wani ya wani saboda haka malaman suka suka eh, tabbatar da eh, wato dabino ba jinsi ɗaya ba eh, dabino yana da nau'uka da yawa kowane irin nau'i na dabino daraja su guda ne kowane irin nau'i na dabino daraja guda ne in za ka ba da dabino ka karbi dabino dole ya zama daidai wa daidai kar a samu fifiko amma ta sashen malamai fa suna sun a kan cewa dauro jinsi guda ne dawa wani jinsi masara wani jinsi shinkafa wani jinsi saboda haka misali mutum yana iya ba da dawa ya karbi masa babu da don ba jinsi guda ba mutum yana iya ba da shinkafa ya karbi masa amma ba za ka ba da shinkafa da take da ƙananan kwaya ka karbi shinkafa mai manyan kwaya ko ka ba da ta gida ka karbi ta waje in dai shinkafa ce jinsi guda ne kowane irin shinkafa jinsi guda ne kowace irin masara jinsi guda ne don akwai farar masara akwai jar masara akwai mai kananan kwaya akwai mai manyan kwaya to kowane irin masara jinsi guda ne misali ko na ka kayan jan masara kai kuma kana da bukatar farar masara za ta shigo a gidansa saboda ka sai ka je ka samu mai jar masara eh, mai farar masara ce ba ni farar masara mudu ɗaya zan baka jar masara mudu biyu haramun saboda masara kowane iri jinsi guda ne dawa kowace iri jinsi guda ne dauro kowane iri jinsi guda ne illa dai da dauro da gero nan ne inda malamu ke cewa jinsi guda ne kana iya bada ba za ka iya bada dauro ka karbi gero ba don jinsi guda ne jinsi guda ne wannan ya fi cikin bayanin al-imam qurtubi a littafin al-muslim lima ya ne sharhin sahih muslim da ya gabatar a mujallar na shafin 470 yake rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin nan yana babu farki baitin sahabi bil warqi na kadal shine hadisi na 1587 wannan malamai sun tabbatar da hatsin nan ba ba daidai bane a samu fifiko kuma hatta idan mutum ya nika garin idan aka nika gari shi ma ba daidai bane a samu fifiko saboda dabara ta halatta haramu wanda ya zo cikin littafin ibn kudama al-mughni ya yi magana a kansa mutumin da zai ba da niƙaƙƙen gari ya karbi hatsi nan ma riba saboda ba ka iya daidaita ba a iya samun wato ainihin ba a iya daidaita yawan tunda ba za a iya daidaita yawan su ba haramun li'anna sahana kad farraqa jizaaha idan aka riga aka nika hatsi to wato ya ƙara yawa wa ya hasulu fi mikiyali haduna ma ya hasulu fi mikiyali jinfa idan aka ce za a auna gari a auna hatsi ba za su zama dai ba garin ya fi yawa saboda aka zai zama akwai cuta a ciki don haka yasa malamai suke hana wato asalin wannan hadisin na ubadi bi misali yana da labari wanda abu kilaba shine abdullah ibn bin zaid al-jurmi eh, al-jarmi wanda yana daga cikin tabi'ai ya ba da labari yace kuntu bi sham fi halqatin fiha muslim bin yasa yace ina siriya yana yankin sham yana wani majalisi majalisin wani malami da ake kiran kiransa muslim bin yasar faja abul ash'ab ana zaune a majalisin sai ga wani babban malami wani tabi'i da ake kiran kiransa sharahilu bin adat al-sanani ya shahara da abul ash'ab sai gashi ya tinkari majalisin jama'a da suka ganshi sai suna cewa abul ash'ab abul ash'ab ta ai ga malam ya zo ga malam ya zo yana zuwa majalasa sai ya zauna a majalisin eh, al-imam muslim bin yafa yana zaune dukkan su tabi'ai ne manyan malamai fa qultu lahu abu kilaba yace sai na ce mar حديث أقانا hadisa ubadatu بن sami أبو kilaba sai ce shi wannan malamin da ya بن majalisin muslim ثم yasa dukkan su malamai ne amma mai majalisin shine kilaba sai ya ce ma wannan malamin da ya taho abu ash'ar ka ba shi labarin hadisin ubadatu bin sami malamin sani da yake malamu ba su da girman kai a majalisin sani bai san da hadisin ba to shi wannan malamin ya ce na'am bari ba ka labarin hadisin ubatu bin sami ga zauna kan wasan wa muawiya mun tafi wani yaki saboda muawiya yana daga cikin sahabbai da suka yi kokari wajen kai musulunci yankin syria to an tafi ana yaki maganin na gana ima mun samu ganima mai yawan gaske fa kana fi maganin na daga cikin ganimar da muka samu akwai aniyatan min kitwa akwai kwano na azurfa fa amara muawiya ta rajulan an yabi'a fi a'tiyatin nan saboda aka sai muawiya yake ma wani mutum ya sayar da wannan kwano na azurfa da aka samu fa tafara an nasu fi zalika sai mutane na garaje za su sai wannan kwano ko balaga zalika ubada cikin sami labari ko ga ubada yana cikin mayaka din فقام فقال في عبادة بن سالم إني سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالفضة والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر آه، بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين لازم الله يا هنا أي شيء zinari a karshe zinari ko a ba da azurfa a ko a bada hatsin alburu a karfi hatsi na alburu wato alkama ko sha'ir a karfi sha'ir ko dabino a ba a karfi dabino ko gishiri a karfi gishiri illa sawa'an bi sawa'in aynan bi aynin sai fa idan za a yi shi daidai wa daida kuma ka kawo ka naka ka kawo ka karba wato bi ma'ana babu kikiri sai mazan Allah ce fa man da awinda da faqad arba duk wanda ya yi qadi ko ya ci riba a lokacin da ubada bin sami ya faɗi wannan faransa da nasu ma aka sai mutane suka yi ta mayar da waɗannan kwanuka na azurfa da suka samu ko balaga zalika muawiya labari ya shigo ga muawiya shi kuma sai tashi ya yi hudu ba sai ya ce alama babu rijalin ya aka yi aka samu wasu mutane ya ta haddasa wani an rasulillahi a hadisa suna ba da labarin wasu hadisai daga manzon Allah kad kunna nashhadu wa naqabu mun kasance muna halartar majalisin annabi mukan kusanci mazan Allah falam nasma'aha minhu ba mu taɓa jin ya faɗi irin wannan hadisi ba shine sai uba da ya tashi fa a'ada al-qissa ya kawo inda mu'awiya yake wannan hudu ba ya mayar da labarin abin da yake manzon Allah ya faɗa sai da ya faɗa hadisi sannan sai ya ce wa mu'awiya lanuhaddisanna bima sami'na min rasulillah ina gaya maka za mu ba da labarin abinda muka ji manzon Allah ya faɗa wa in kariha muawiyata wa in kariha muawiyata ko da muawiya baya ya faɗa maka kuma muawiya shi ne jagoran mayaka ka wuya ku ba da misali ke za mu faɗa ko da muawiya baya kala sai ce wa in rahima sai a karshe ta cewa ma ni amma a kafa hunki sun fi lailatar sauda ban damu ba dan na far tafiya a rundunar da shi yake jagora na dare guda bai dame da ba amma sai mun faɗi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu karanta hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala wannan hadisin kuma an karbo daga abu hurairah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الله يتي الذهب بالذهب أباد دينار أكر بدينار وزنا بوزن دول يزم نوي دي دي نوي مثلا بمثل دول يزم كما دا كما بمعنى يزم دي دي ودي والفضة بالفضة أباد أزرفا أكر بأزرفا وزنا بوزن دول يزم دي دي نوي دنوي مثلا بمثل دول يزم دي دي ودي faman zada kaga hadisin abu huraira kuma na faɗi wannan kalma ma hadisin ubada bin sami ko da shi ibn hajar bai kawo anan ba amma asalin hadisin ka dubi sahih muslim manzo Allah ya faɗi haka faman zada aw zada faqad arba wanda yayi ƙari da wanda ya nemi a masa ƙari fa huwa ribatu ribani faman zada aw zada wanda yayi ƙari ko ya nemi a masa ƙari ko shi ya yi ƙari ko ya nemi a masa ƙari fa huwa riban to riba ce shi ne abin da imamu nawawi faɗa man bazala ziyadata wa ta'aduha da kanta ka ba da ƙari din shi ne man zada wa man fa'alaha wanda ya roki a masa ƙari kullu wahidin minhu ma qad fa'ala riba ko wannan su wato ya aikata riba wa kuma sawa'u fil ismi suna daidai ta wajen zubi a wajen Allah saboda haka aka samu wani ƙari a hadisin abu huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam yake al-afidu wal mu'ti fihi sawa'un da mai bayarwa da mai karɓa suna daidai a wajen Allah dukkan su sun kiri ba ya ne bi fi'il muharram sun aikata abinda Allah ya haramta wa ismi sun samu lafiya eh, zunubi wato akan wannan aikin nasu rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin yana babu sirri wa bai'u sahibi warqi naqdan wata riwaya ta abu huraira har yanzu hadisin yana sahih muslim التمر بالتمر والهبة بالهبة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد عند أن يدا بيد ليس هو ولا رواية إذا ما حلو لحلو فمن زاد أو أو تزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه sai dai fa idan launukan su sun hadisi وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما ان كان حديث عند ابو سعيد الخدري ثم ابو هريره هو النص يا ثبت الدولة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم suka ba da labari cewa manzon Allah iska amala rajulan ala khaybar ya shugabantar da wani mutum ya kula da khaybar bayan an gama yakin khaybar ya zaɓi wani daga cikin musulman madina ana kiransa sawadu bin garbiyat al-ansari sawadu bin garbiyat al-ansari da aka gama yakin khaibar da manzo Allah ya sanya shi a matsayin wato shine dai wanda zai rika kulawa da wannan yanki bi فجاءه بتمر جنيب بتمر جنيب sai ga shi ya zo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da wani dabino da ake kiransa janin nau'in min al-tamri wato da dabino ne sunan sa ne al tijani yana daga cikin da dabino mafi daraja kuma har yanzu akwai shi shine za ka gan shi ja in ka je madina yana da tsada yana da zaki yana da kyau ana kiransa al-tamru janin فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكا كنت يتوه من الله da دو أن الدبين ميشو دبين jali sai maza Allah ya ce a kullum tamr kaibar haka da shin duka dabinan kaibar haka suke wato ashe kaibar tana da dabinai masu kyau irin wannan dai fakala sai ce na, a'a ba duka haka dabinan kaibar suke ba wallahi ya rasulullah inna la na'khudhu sa'a min haza, mukan karɓi sa'i ɗaya na wannan dabinon bisa ainu wa salasa mu ba da sa'i uku na wani dabino ko sa'i biyu sai a ba mu sa'i ɗaya na wannan saboda zai zo madina zai zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai gara da manzon Allah saboda haka sai ya samu irin wannan dabino ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma hanyar da ya samu dabinon fa karantacciya ce فقال رسول الله كما قال الله لا تفعل كركتك دع الجمع تكير دا wato dabinon da ya zamanto an harhaɗa shi shine aljama'a alkhalatu min al-tamri dabinon da ya zama an surka an garwaya shi majmu'un min alwa'in mukhtalifa kamar yadda ya cikin hadisin da muka karanta a baya aljam'u shine dabinon da an harhaɗa shi nau'uka daban-daban ka sayar da shi bidarahin da sunan na azurfa idan ka sayar a baka kuɗi ثم ابتئس بالدراهم jami'a. sannan ka sayi dabinan jani da wannan kudin da ka samu amma kada ayi yi saboda an hana musanya idan musanya za a yi babu laifi amma dole ya zama daidai wa daidai saboda dabino kowane iri ko mai daraja ne suna su guda ne sai ce wa kana fil mizan misla zalika yayi magana game da sikeli wato shi ma kwatankwacin haka hadisin muttafaqun alai رواه البخاري الإمام البخاري يكاو باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه الإمام البخاري باب أكي إذا متن wato zai sayar da dabino ya karɓi wani da ya fi wannan daraja yaya zai yi sai kawo hadisin nan babu wikala kuma yana yana babu wikala fi sarfi wal ya kawo shi babu yace wani muslim a riwaya ta al-imam muslim fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kadhalika al-mizan haka ma ta sashin ma'auni haka ma ta sashin ma'auni duk abin da za a gwada nauyinsa ji annabi sallallahu alaihi wasallam to kar a yi musanyi sai dai ka sayar ka saya kamar yadda aka yi misali da dabino tun da shi auna shi aiki ya zo ta hadisin abu sa'id eh, bin musayyab ainihin cikakken hadisin yadda ya zo a sahih muslim abu huraira da abu sa'id al suka ce inna rasulullahi ba'atha akaba ni adiyil alfari manzon Allah ya tura wani mutum daga cikin sahabban Madina ko ala khaybar ya shugabantar da shi akan khaybar faqadima bi tamrin janibin sai ya dawo da dabino nau'in janib malamai sun yi magana akan janib nan amma fahimta mafi inganci shine sunan dabinon ne jale akwai masu cewa a'a dabinon da aka garwaya da dabinai da yawa shi ake kiransa jane in ka duba fatul bari eh, na ibnu hajar ya nuna cewa mafi inganci shine jale sunan dabino wato dabino wanda yake yana cikin dabinai masu daraja a lokacin da ya taho da dabinon فقال رسول الله sallallahu alaihi عليه sai manzo Allah yake masa a kullu tamri a kullu tamri haka za shin duka da binan khaybar haka suke kala la yace a a ba haka bane la wallahi ya rasulullah inna lanashkari as-sa'a bis-sa'ain min al-jam'i dan da ruwa fari muslim kenan mukan bada sa'i biyu na wani dabino a ba mu sa'i daya na dabinon eh, jami sai manzo Allah yake la taf'alu to kada ku rika yin haka kaga anan yake la taf'al karka yi haka tunda hadisin al-Imam al-Imam Bukhari ke riwaya ta al-Imam Muslim manzo Allah yake la taf'al karku rika yin haka walakin mislan bi misli sai dai idan dabino za a yi musanye to dole ya zama daidai wa daida au bi'u hada ko kuwa ku sayar da wannan washkaru bi samanihi min hada ku dauki kudinsa ku sai wancan wa kadhalika al-mizan haka nan ta sashin ma'auni shi ma duk abin da za a auna mudunsa to kar a yi musayi duk abin da za a gwada nauyinsa ne al-mizan to shi ma kar a yi haka shine na imamu nawawi yace kadhalika al-mizan da annabi ya faɗa la yajuzu at-tafadulu fihi fi ma kana ribawiyan mawduna duk abin da ake gwada nauyinsa to ba daidai ba ne a yi musanye na jinsi ɗaya sai dai a sayar da wannan a ɗauki kuɗin a kai wancan akwai hadisin da ke kama da wannan a sayi bukari wanda abu su inu kudiri ya ruwaito shi ba yana yana sahihu muslim yana babu bai ta'an mislan bi mislin yana sahihu bukari babu idza ba'a al-wakil shay'an fasidan fa bai'uhu mardud abu sa'id al-khudri yace ja'a bilalun ila nabi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ga bilal ya taho gare shi bilal ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bi tarmarin barniyyin ya zo da wani dabino da ake kiransa albarni kaga shi ma suna kamar yadda wannan dabino sunansa jani shi ma bilal ya taba zuwa da wani dabino barniyo فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما ذا الله يكي متى من أين هذا كإلى كسام وانا دبينه فقال بلال بلال يكي كان عندنا تمر رجيء منا دا وانا tsohon dabino wanda mara kyau mara kima fa bi'tu sa'i na bada sa'i biyu na wannan dabinon aka ban wannan dabinon barni sa'i daya yake abin da yasa nayi haka لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم don mu da annabi abinci mai daɗi kaga shi yana gani yayi barinka ga manzon Allah saboda ya dauki dabino su tsoho ya ba da sa'i guda biyu aka ba sabon dabino wannan dabino barni saboda ya zo ya yi ma'annabi sallallahu alaihi wasallam ganin ta ya ba shi abinci sai manzon Allah wato idan da larabci manzon Allah ya faɗi wannan ana cewa kalimatu tawajju'in wa tahazzun wato kamar da hausa ne ta kake fash shi bilal yana ganin yi gwaninka ai na ba da sa'i biyu na dabino na mara kyau sai aka bani wannan sa'i guda sai manzo Allah ya ce kash kash ainur riba ainur riba ai ainihin riba kenan manzo Allah ya ce wa bilal ainihin riba kenan sannan sai manzo Allah ya ce la taf'al karka sai walakin idza aradta an tashtariya idan kana so ka sayi wannan dabino mai kyau fa bi'i tamra bi bai'in akhar sai ka sayar da wancan dabino wata ciniki sun mashtara sannan in ka samu kuɗi ka zo ka sayi wannan da kuɗin amma ba ta musayi ba to kaga wannan ya tabbatar mana bisa ga labarai da sahabbai suka bayar nau'in kowane irin nau'i na dabino jinsi guda ne don haka ba daidai bane a samu fifiko wanda shine ibnu hajar eh, cikin fatul bayani mujallar na shafin ɗari uku da mutum da shida yake wa huwa amrun mujma'un alai wannan al'amari ne wanda malaman suna sun ittifaqi akai la bai na ahalin ilmi fi babu sabani wajen malaman sunna kullum hudu ala asli kowane malami yana tabbatar da wannan inna kulla ma dakalahu riba min jihati tafadul fal kayl wal wazn fihi wahid ba dai ba da duk abin da annabi ya kirga din nan a samu fifiko بعدين يبدا في حديث من وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انكر حديث لك جابر بن عبد الله الله يقال يكتب قريشي كما عزيزا قال جابر نهى رسول الله عن بيت الصبرة من التمر مزون الله يا أنا أيش نكين كشن دبينو الصبرة شيني كشن a kasa da dabino la yu'lamu makiluha wanda ba a san yawan mudunsa ba yazo a fahimta abinda yanda hadisin yazo a fahimu muslim akwai dan gyara da a fahimu muslim aka ce la yu'lamu makilatuha ba makiluha ba yanda hadisin zo a fali kuma duk ma'ana guda ce wato manzon Allah ya hana a kasa dabino a tara a yi kashi wanda ba za a iya sanin mudu nawa yake wannan fashin ba bil kaili musamman minan tamri sannan a karbi wani dabino wanda an san yawan mudunsa shine alkaili musamman an san wato yana da mudu sananne minan tamri a karbi wani dabino wanda an san yawan mudunsa ka ba da tari guda na dabino sai a baka wani dabino mudu biyu ko mudu uku kaga wanda aka baka an san yawan mudu amma wanda ka bayar fa ba a yawan gode shi ba kayi akai aka bayar saboda ka nan bari mana shiganta. wanda ne yake fassara mana mislan bi mislin sawa'an bi sawa'i kaga ya nuna dole ne a samu da biyu ya zama daidai wa daida yace rawahu muslim yana babu tahrimu bai'i bai kamri al-majbula al-qadr bi kamri malamai suna cewa li anna jahala bil mumasala bi hadha babi ka haqiqatil mufadala abin da ya sa aka kawo hadisin nan don ka gane ba daidai ba ne idan za a ba da dabino a karɓi dabino ba daidai ba ne ya zama gefe guda ba a san yawan dabino sai gefe guda aka san yawan dabino haramun hadisi na gaba wa an ma'mar bin abdullah al-adawi wannan yana cikin dangin sayyidina umar bin khattab yana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu kala ya ce inni kuntu asma'u rasulallah na kasance ina jin manzon Allah ya kulu yana cewa abba'amu bi ta'ami mislan bi misli abinci a bada abinci a karbi abinci dole ya zama daidai wa daida na ji annabi ya faɗi haka sai ce wa kana ta'amuna yawma idin ash-sha'ir ko kuwa abincin a wancan zamani shine sha'ir hatsin sha'ir rawahu muslim الإمام المسلم يتاوش أباب بيع الطعام مثلا بمثل حديث يارو ده رواية لبن لبن تكشيوان وصحابي هو أن فضالة بن عبيد رضي الله عنه وما أنكره حديث لذا وانا حديث لذا فضالة بن عبيد قال فضالة بن عبيد اشتريت يوم خيبر إلالة a ranar yakin khaibar na sayi wata sarka da ita ke sarka bi isnai bi ashara dinaran akan sulan dinari goma sha biyu fiha zahabun wa kharajun a cikin wannan sarkan akwai dinari sannan akwai wuri shine alkarar akwai wuri tun zamanin da suna ado da wuri wato wannan sarka na wuya din yana yana da surki akwai zinari akwai wuri fa fasabbuha sai na ware wato na rarraba shine fasabbuha sai na rarraba ya raraba ainihin zinari da yake cikin wannan sarka da kuma wuri da yake cikin sa fa wajadtu fiha akthara min 12 dinara abinda na tara kudin dinarin da na ware kawai wato kimarsa ya dara ainihin sulallah goma sha biyu din da na saya fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana sai manzo Allah yace la tuba'u hatta tuqsala ba daidai bane aiki ne din sarka da ke da zinari da kurkin wani abu har sai an ware zinari shi kadai saboda kada a yi cinikin zinari da ba a san yawan ba don abin da ya faru da shi ke rawa muslim al-imamu ya yana babu bai'il sulada fiha kharajun wa zahabun hadisi eh, eh, dubu da sittin da ɗaya wanda shine akan wannan hadisi yasa malamai suke cewa babu kyau a yi cinikin zinari ma a gairihi da zahabin hatta yi dole sai an ware zinari idan yana da firkin wani abu fa yi ba a zahabu bi waznihi zahaba a yi cinikin zinarin a matsayin nauyinsa na zinari wa a ba al'akar lima arada shi kuma wuri da ke tare da zinari kaga sun cinikin su za a yi sai a yi wani ciniki na daban wa kadalika la tuba'u qittatun ma'a ghayriha bi qitta wato duk abin da aka kurka shi dole sai an ware shi kafin a yi cinikin sa ba daidai bane a hada a yi saboda za a yi cinikin majahuli za a yi cinikin abin da ba a riga an san yawan shi ba kalilan kana au kathira duk abin da annabi ya kirga guda shida din nan dole ne sai an ware don kada a samu fifiko tsakanin musanyar da za a yi wanda wannan ita ce fahimtar sayyidina umar bin khattab da abdullahi bin umar wa jama'atu min salaf kamar yadda al-imam zawi ya faɗa eh, wanda shi ne fahimtar wasu malamai a masabata ta al-imam bani manzo Allah yake la yubahu hatta yufassala ba za a yi cinikin abin da aka turka shi ba sai an ware shi don kada a samu fifiko to waɗannan hadisai duka in kalura lura suna ɗauke da kusan bayani iri ɗaya abin da ya sa ibn hajar ya kawo su don ka gane matsala ta ribar fadli matsala ce sananniya wajen sahabban mazan Allah sahabbai da ruwan ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da ribar fadli suna da yawa waɗannan da ya kirga ba su kadai bane akwai hadisin sayyidina Usman bin Affan shi ma ya rawaito al Muslim ya koro hadisan a littafinsa ya koro hadisan abban Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ya kawo hadisin sayyidina Usman bin Affan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وضع الله يجي لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ينا صحيح مسلم باب تحريم التفاضل والنساء بالذهب وبالذهب سنة في حديث أبو بكر abu bakara shi ne nufai ibn al-harith al-faqih yake na ha rasulullahi an al-jibba bil jibba wa dhahabi bil dhahabi illa sawa'an bi sawa'in wa amarna an nashtari al-jibba bil dhahabi kayfa shi'na wa nashtari al-dhahaba bil jibba kayfa shi'na akwai hadisin abu minhal shi ne abdurrahman bin muslim al-mazdi wanda ya rawaito game da sahabbai biyu al-bara ibn azib da kuma zaid bin arqam shi ma hadisin yana sahih muslim kuma yana sahih bukhari suna cewa na naha rasulullahi an bai'i sahabi bil warqi dailan sannan akwai hadisin malik bin aus bin hadathan wanda tabi'i ne wanda ya ci zamanin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai nufi da musulunta ba yana yana tare da sayyidina Umar yake akbaltu aqulu man yasrifu darahima zamanin na umar sai na tinkari majalisin ina cewa wa zai min canjin azurfa to talha bin ubaidillah yana tare da sayyidina umar sai talha bin ubaidillah yake adana zahabaka nuna mana zinari mu gani azurfa kake bukata da ya karbi zinari ya gani sai yake sun ma'ajina inda ja a kadimu na nu'uzika wani kafa mun ga zinarinka lallai ina bukata da kana son canji ne da azurfa to ka je idan mai hidima na ya zo zan tura shi gida ya ɗauko azurfa sai ya ba ya ba da zinari yana bukatan azurfa babu laifi ka ba da zinari ka karɓi azurfa tunda ba zai fi ba ne amma ne sharaɗin da annabi ya yi ya dambi yadda sharadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda ka sai na umar yana daure sai na umar ya ce kalla wallahi la tu'tiyannahu wa riqahu aw la tardanna ilayhi zahaba ko dai ka ba shi azurfan da yake nema a yanzu nan tun da yana son yana son canji ya kawo azurfa yana son a canza a ba shi dinari to ko dai ka ba shi dinaransa a yanzu ko ka mayar masa da azurfan shi take ba daidai bane a samu jinkiri fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana saboda manzon Allah ya ce alwariku bi sahbi ridan ka ba da dinari ka karba azurfa ta inda riba yake shiga shine idan an samu jinkiri illa ha wa ha manzon Allah ya ce sai dai gashi karba gashi hungo kai ka bayar shi kuma ya baka wal burru bil burr riban إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء حديث سيدنا عمر يلا صحيح البخاري da kuma sahihu muslim ga hadisau suna da yawa ibn hajar ya je takaita ne ya kawo mana waɗannan waɗanda ya kirga su Allah subhanahu ta'ala ya bamu mu da da faɗa kuma Allah ya gafarta mana kurakuri اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك